addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi wannan hadisin na na Aisha kenan ya tarwaito daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda Allah yakan yi wannan addu'ar ya Allah ina roƙonka ka bani alherin da ke cikin wannan iska da alherin da wato yake tattare da ita gaba daya khairaha alherin da ke tattare da ita khaira ma ha, alherin da ta ɗebo take ta da shi kusan abu ɗaya ne, da kuma alherin da aka aiko ta da shi wa a'udhu bika min ha ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta da kuma sharrin da ke cikin ita iskar da kuma sharrin da aka aiko ta da shi wannan annabi yana yin wannan riwayar Imam Muslim har kuma Imam Bukhari ma ya rawaito wannan hadisi abinda ake tambaya din abubuwa ne kamar haka na farko ana neman alherin ita iska din ita iskan ita kanta ana neman alherinta na biyu alherin da yake cikinta na uku alherin da aka aiko ta da shi to menene alherin da yake wato tattare da iskar ita kanta alherinta kawai misalin allah ya kan turo iska sai ka samu irin iska da dan adam yana jin ta idan zafi ya dame ka a ɗaki sai ka buɗe wando sai ka ji iska mai daɗi tana shigowa to wannan iska mai alheri kenan sannan kuma akwai iskar da take hatta shuka tsiro yana yin amfani da ita rashin iskar sai ka ga ya hana